Daniyel Sura tara Addu'ar Daniyel A shekara ta fari ta mulkin Dariyus ɗan zarzas wanda yake Bamidiye, wanda aka mai da shi sarki a masarautar Babiloniyawa, a shekara ta farko ta mulkinsa, ni Daniyel na gane daga cikin littattafai, bisa ga maganar Ubangiji da aka faɗa wa annabi irimiya cewa zaman Urushalima kango zai kai shekara saba'in. Sai na juya wurin Ubangiji Allah na roƙe shi ta wurin addu'a da koke koke cikin azumi, ina saye da tsummoki na kuma zauna a cikin toka; na yi addu'a ga Ubangiji Allah na Na furta laifofina, Ya Ubangiji, mai alfarma da kuma Allah mai razana wanda yake cika alkawarinsa na ƙauna ga duk wanda ya ƙaunace shi ya kuma kiyaye dokokinsa. mun yi zunubi muka yi kuma ba daidai ba, mu mugaye ne da kuma ’yan tawaye, mun juya wa umarnanka da shari'unka baya, ba mu saurari bayinka annabawa ba, waɗanda suka yi magana a sunanka ga sarakunanmu da masu mulkinmu, da iyayenmu da kuma dukan mutanen ƙasa. Ubangiji, kai mai adalci ne, amma a yau kunya ta rufe mu, mutanen Yahuda da mutanen Urushalima da na dukan Isra'ila, waɗanda suke kusa da kuma nesa, a dukan ƙasashen da aka warwatsa mu, saboda rashin amincinmu a gare ka, ya Ubangiji, mu da sarakunanmu da masu mulkinmu da iyayenmu, kunya ta rufe mu saboda mun yi maka zunubi. Ubangiji Allahnmu mai ƙai ne, mai gafartawa ne kuma, ko da yake mun yi masa tawaye, ba mu yi biyayya ga Ubangiji Allahnmu ba, ba mu kuma kiyaye shari'unsa da ya babu ta wurin bayinsa annabawa ba, dukan Isra'ila sun karya dokokinka suka kuma juye maka baya, sun ƙi maka biyayya, saboda haka la'anoni da rantsuwar hukunce hukuncen da suke a rubuce a cikin dokar Musa, bawan Allah, sun kama mu domin mun yi maka zunubi, ka cika kalmomin da ka yi a kanmu da kuma a kan masu mulkinmu ta wurin kawo mana babban bala'i, a duniya duka ba a taɓa yin wani abu kamar yadda aka yi wa Urushalima ba, kamar yadda yake a rubuce cikin dokar Musa, Dukkan wannan bala'i ya sauko a kanmu, duk da haka ba mu nemi tagomashin Ubangiji Allahnmu ta wurin barin aikatawa zunubanmu mu kuma mai da hankali a kan gaskiyarka ba. Ubangiji bai yi wata wata wajen kawo mana bala'i ba, domin Ubangiji Allahnmu mai adalci ne a cikin dukan abin da yake yi, duk da haka ba mu yi masa biyayya ba. Yanzu, ya Ubangiji Allahnmu, wanda ya fito da mutanensa daga Masar ta hannu mai ƙarfi, wanda kuma ya yi wa kansa sunan da ya dawwama har ya zuwa yau, mun yi zunubi, mun yi abin da ba daidai ba, ya Ubangiji. ta wurin kiyaye dukan ayyukanka na adalci, ka huce daga fushinka da hukuncinka da ka yi a kan Urushalima, birninka, tudunka mai tsarki. Zunubinmu da laifofin iyayenmu sun mai da Urushalima da kuma mutanenka abin ba'a ga dukan waɗanda suke kewaye da mu. Yanzu, ya Allahnmu, ka ji addu'o'i da koke koken bayinka, saboda sunanka, ya Ubangiji, ka duba da rahama. wurinka mai tsarki da ya zama kango; ka kasa kunne, ya Allah, ka kuma ji, ka buɗe idanunka ka kuma ga yadda birninka ya zama kango, birnin da yake ɗauke da sunanka, ba cewa muna roƙonka saboda mu masu adalci ba ne, amma saboda girman jin ƙanka ya Ubangiji, ka saurara, ya Ubangiji, ka gafarta, ya Ubangiji, ka ji ka kuma yi wani abu. saboda sunanka, ya Allahna, kada ka yi jinkiri, domin da sunanka ake kiran birninka da jama'arka, annabci a kan maku saba'in Yayin da nake magana da addu'a, ina furta zunubina da zunubin mutanena, Isra'ila, ina miƙa koke na ga Ubangiji, Allahna, saboda tudunsa mai tsarki, Yayin da nake cikin addu'a, sai Jibra'ilu mutumin nan da na gani a wahayin da ya wuce, ya zo wurina gaggauce wajen lokacin yin hadaya ta yamma, ya umarce ni ya kuma ce mini, Daniyel, yanzu na zo domin in ba ka hikima da ganewa, da zarar ka fara addu'a, an amsa, wadda na zo in faɗa maka, gama ana ƙaunarka sosai, saboda haka, ka yi lura da saƙon ka kuma fahimci wahayin. An ƙayyade wa jama'arka da tsattsarkan birninka shekara ɗari huɗu da tasa'in, domin a kawo ƙarshen laifi da zunubi, domin a yi kafarar laifi, sa'an nan a shigo da adalci madawwami, a rufe wahayi da annabci a tsarkake haikali. Sai ka sani ka kuma fahimci wannan, tun daga sa'ad da aka kafa doka, don a maido a kuma sāke gina Urushalima har sai shafaffen nan. mai mulki ya zo, za a yi shekara arba'in da tara da shekara ɗari huɗu da talatin da hudu. za a sāke gina ta a yi mata tituna da mafaka, bayan shekara ɗari huɗu da talatin da hudu, za a datse shafaffen nan, zai kuma kasance ba shi da kome, mutanen mai mulki za su zo su hallaka birnin da kuma wuri mai tsarki, ƙarshen zai zo kamar rigyawa. yaƙi zai ci gaba har ƙarshe a kuma hallakar kamar yadda aka ƙaddara. Zai tabbatar da alkawari da mutane masu yawa har na shekara bakwai, a tsakiyar bakwai ɗin nan ɗaya, zai kawo ƙarshen duk wata hadaya da baiku, kuma a kusurwar haikali zai sa abin ƙyama, zai kawo hallaka har sai ƙarshen da aka ƙaddara ya sauko wa wanda ya sa abin ƙyama.